الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da sha ɗaya ga watan jumadar ula shekara ta dubu da hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da yammaci na bakwai ne ko bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da shida miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tike ne a ƙarshen suratul al yau kuma za mu tafi farkon suratul ghafiya wadda ita ce sura ta 88 suratul ghafira sura ce wadda take makkiya wa ayatuha 26 tana da ayoyi 26 wa mawdu'uha ar-ra'is bayanu yawm al-qiyamati wa ahwal al-kuffar wal mu'minin daya daga cikin manyan abin da sura take magana a kai bayanin ranar tashin kiyama wata iri ce wannan rana me ke faruwa a cikinta tare da kuma halayen kafirai ko makomarsu a wannan rana da kuma halayen mummunai wa ma'ali kulli nau'in minhuma da makomar kowane daya cikin kafirai ɗin ko mummunai ala wajhi tambihi wa tazkir ba wai an kawo abin ba ne ba gaba ɗayan sa filla filla amma dan nabaharwa wa tazkir da tunatarwa bil mahasusa a kawo maka wani abu wanda idan kake gani a yau da gobe dan a kafa maka hujja da shi alal maqulat kan wani abin da hankalinka na iya fahimtar sa cikin abin da mutum ke iya inkari fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana gaban kasar wajen fahimtar ayoyin su daidai ya kuma ba mu ikon aiki da Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تطلع نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من kowa ubangiji ta ala ce hal ataka hadithul ghafiya shin labarin mai lullubewa ya zo maka domin al-ghafiya na nufin mai lullubewa kafin kiyama za ta lullube kowa da abin da ke cikinta. ta na razani da firgici in ba wanda Allah ya amintar da shi ba al-ghafiya daga daga ghafiya yaghsha fa ghafiya min al ma ghafiya sannan ubangiji ce wallahi ya yaghsha fi al-madi din sa ghashiya ya yaghsha abinda wannan ke nufi lullubewar abu hal ataka hadithul ghashiya kin labarin mai lullubewa ya zo maka ita ce ranar tashin kiyama li'annaha tadkhal khalaiqa bi ahwaliha domin za ta lullube halittu gaba daya da abin da ke cikin ta na razani da firki wal istifham lit ta'azzub wat tashwiq ila istima'i hadithiha an buɗe surar da alamar tambaya shin labarin mai lullubewa ya kawo gare ka manufar wannan shine ana san a ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam ko duk mai karanta alqur'ani cewa labarin tashin kiyama abu ne da mamaki ya kamata ka saurara ka ji me ke faruwa a wannan rana sannan kuma ana san a sa mutum shauki ya kama shi na son ya ji labarin wannan ita ce hikimar buɗewa da alamar tambaya wujuhun yawma idin khashi'a wujuhun waɗansu fuskoki yawma idin a wannan rana ta tashin kiyama khashi'a wato suna kaskantattu da kagar su kaga alamar kaskanci a tattare da su babu daraja babu ɗaukaka ga ma'abota waɗannan fuskoki sannan da kagar su kaga alamar suna cikin takaici da kuma tashin waɗannan su ne fuskokin waɗanda suka bijire ma Allah suka kafarta mu suka kafarta mu za su tashi da fuska ta tantacciyar fuska shi ne wujuhun yawma yawma khati'a amilatun nasiba amilatun ma'abuta ayyuka ne nasiba waɗanda kuma za su sha wahala wajen ayyukan nasu ay zatu nasbin wa ta'abin bis salati wal aghlal wato za su yi aiki kuma a cikin aikin akwai wahala tasla naran hamiya za su shiga wuta wadda take mai tsananin kona mai tsananin zafi dangane da siffanta ma'abuta waɗannan fuskoki da cewa za su yi aiki aiki irin na wahala malaman tafsiri sun yi magana iri biyu waɗansu malaman suka ce aiki a can lahira kenan saboda wahalhalu da za a rinka tsorawa saurawa yan wuta ga mari da za a ɗaura a wuyan a hannayensu ga kukume a wuyan wanda wannan kansa kaya ne da nauyi sarkar da ake ɗaure da ita a jikinsu sarka ce mai matukar nauyi da kuma suna ta kai kawo babu zaman hutu shi yasa suka zanto amilatun sannan kuma nasu masu aiki aiki wanda yake na wahala ana nufin a ranar tafi kiyama waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a wannan aiki da aka yi magana a kai aiki ne a nan gidan duniya A amilatun suna yin aiki na su? ba kuma suna wahala a cikin aikin nan. amma tare da haka tasla na hamiya za su shiga wuta ma'abuciyar konuwa wato wannan abin da yake nunawa ne kasancewar mutum yana yin aiki ba shi ke nuna aikin su zai tsirar da shi ba dan ta iya yi wa aiki kuma aikin har da wahala to amma kuma karshe sakamakon sa ita ce wuta saboda mai idan mutum ya yi aiki ba bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah zai ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za mu gabatar da duk abin da suka gabatar da shi na aiki sai mu mayar da shi ya zanto haba'an kura mansuran a wadda ya wanda ba ta da wani tasiri babu ita ballantana a gina sakamako a kai wannan shine wujuhun yawmin zakati a amilatun nasiba dukkan wanda yake aiki kowane irin aiki wanda ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa yi ba to wannan aikin baya da sakamako a wajen Allah da haka ya kamata a kiyaye wannan tusqa min ainin Ali, tusqa za a shayar da su min ainin daga wata idanuwar ruwa aliyatin wanda take da tsananin zafi da tafarfasa ai kadidatil harara wato idaniyar ruwa da take da tsananin zafi da kuma tarfasa ubangiji na yusufuna ha, wa baina hamimin an za su rinka kai kawo a cikin wuta sannan da sun yi motsi kaɗan na suna jin kishiwa za a ba su ruwa wanda ya kai matuƙa wajen fasa wato nau'i ne daga cikin nau'ikan azaba a shayar da su tafasasshen ruwa Allah tsare laysa lahum ta'amun illa min dariya laysa lahum ta'amun ba su da wani abinci da za su ci su wuta illa min dariya sai na wata ciyawa da ake kira dariya asalin itaciyar dariya itaciya ce ko ciyawar dariya tana fitowa ne a cikin sahara lokacin da take danya duk a cikin dabbobi ba waɗanda suke iya cin ta sai rakumi amma idan ta bushe hatta rakumi baya iya cin tare da cewa abin da rakumi baya ci ko cikin abubuwa baya da yawa to amma abin da rakumi ma kanshi zai kauce masa a ce za a turta sa dan adam sai ya ci shi a matsayin abinci ya ai kaga wannan nau'i ne cikin nau'ikan azaba Allah tsare shine laysa lahum ta'amun illa min bari. ba san fasara bari ba da Hausa amma dai a larabcin haka take bariya. ita wato ciyawa ce mai tsananin kaya wanda ko da ra kuma sai tana danya take iya ce in ta bushe ba ta iya ci an gane ku to haka wannan ayar ta fata a wata ayar an ce wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un wato su ɗan wuta ba su da wani abinci illa min ghislin mun fassara ghislin lokacin da muka yi tafsirin suratul haqqa da cewa shine ruwan yambo na yan wuta wato wannan ruwan gyamban shine abincin dukkan wanda ya samu kansa a cikin wannan hali Allah tsare bayan kasancewarsa ruwa ne na gyambo kaga ga ɗoyi sannan kuma ga cikin fasashe da tsananin zafi zafin kawai ko ba ɗoyi ukubar sannan ukubar ta ɗoyin ko da ba ta ba ne ita kanta ukubar ba ce wannan shine abincin mutum to ai kaga wannan ba karamin tashin hankali ne sai waɗansu malamai suke cewa kamar wannan aya da waccan kenan kamar sun ci karo da juna domin anan Allah ya ce laysa lahum ta'amun illa min dari' a can gurin kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wala ta'amun illa min muslim ko mun san cewa yake da muslim a wata ayar ma an nuna abincin yan wuta ita ce shajaratu zaqqum an gane ko inna shajaratu zaqqum ta'amul asim wannan shajaratu zaqqum ita ce take fitowa cikin wuta innaha shajaratun takhruju fi asl al-jahannam ba'uha ka'annahu rubusu fiyati wato wata itaciya ce da suke fitowa daga tsakiyar wuta ya'yanta saboda mu kai ka ce kawunan aljanu ne saboda mu ne shine ka'annahu rubusu fiyati fa innahum la'akiluna minha kamaliquna minha al-butun za a turka su yan wuta sai sun ci wannan kuma sai sun cika cikin su to idan muka kalli waɗannan ayoyi guda uku wanda suke maganar ba abincin sai shi da su zaƙo, wata ayar ta nuna abincin shine misilin wata ayar ta nuna abincin shine bariya wato kamar akwai cin karo da juna tsakanin ayoyin tunda waɗannan al'amura sun bambanta da juna a tsakanin su sai waɗansu malamai suka ce ba cin karo da juna malamai suka bayanin ba cin karo da juna amma su waɗanda za su shiga wuta mutane ne kala kala kowa akwai irin laifin da ya kai shi sannan kuma matakin azaba na wuta din shi ma launi launi kala kala ne akwai waɗanda cikin yan wutan ba su da wani abinci sai illa zaslin akwai wani kaso cikin yan wutan wanda ba su da wani abinci illa min zariya akwai kuma waɗanda abincin su ne shajar su zakku kaga idan mun ɗauki wannan cewa an nau'anta abincin ne saboda nau'antuwar waɗanda za su ci da irin munin aikin sa nan gidan duniya kaga bacin karo da juna tsakanin ayoyin wannan ita ce amsar da malamai suke bayarwa amsa ta biyu kuma suka ce a'a wato wani lokacin ba su da abinci sai bariya wani lokacin kuma a ba su gislin wani lokacin kuma a ba su zakko wato talwin al'azab alai su yan wutan ne ake nau'antawa azaba wata rana ka azaba iri kaza wata rana iri kaza wata rana iri kaza da ake mutuka wajen azabtar da su saboda abin da suka mutu a kai na kafircewa Allah da bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi sa sai azabar ta zanto daban-daban kamar anan ne a ce an daure mutum shekara kaza kaga tsawon lokacin daurewar jikin su menene azaba ne to kuma sai a ce tare da ayyukan wahala ga daurin ga kome ayyukan wahala noma da kusa dutse baya ga haka a sa ke a daki na ki kadai wanda baya da abokin hira to kai kanka a ajiye ka a daki na kai kadai ko a gidanka aka ce an kulle ka a dakin ka gashi ne daban daki da komai da AC a ce za a yi minti za a yi awa ashirin da takwas awa ashirin da hudu kai ko awa arba'in da takwas kwana biyu kar ka cewa kowa komai kar kowa ce maka komai kar abu goma ka waya kar ka ansa kar ka karanta littafi ko jarida wannan menene azaba su ka fice nan nau'ikan azaba ana iya tara mutum ɗaya nau'ikan azaba don haka ambatan kaza da kaza a wuri kaza na nuna tarawa 'yan wuta mai nau'ikan azaba daban-daban Allah tsare mu laysa lahum ta'amin illa min dari la yusmin shi wannan abinci na dari ko ciyawar da kira dari la yusminu abinci ne da baya sa mutum kiba daga asiman ne wala yughni min ju' baya wadatarwa daga jinyi dan kana jin yunwa ka ta ba zai kawar da yunwa din ba haka dan mutum ya ta zislin ko ya ci itaciyar zarqum duk ba zai zana jin yunwa din ba kawai an ce masa abinci saboda mutum zai ci amma ba dan kasancewar yana amfani irin wanda abinci ke yi ba Allah tare shi sallatu wujuhun yawma idin na'ima lisa'ima radiya fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lariyah فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وجوه يومئذ نائمة وجوه وتنسى تسكوكين يومئذ أولا يني na ranar tashin kiyama na'ima suna cikin ni'ima lafazin na'ima abinda yake nunawa taushin fuska da kuma kyallinta me ke kawo taushin fuska daɗi ko wahala sannan me ke kawo kyallin fuska shi ma daɗi ko wahala daɗi kaga wannan fuskokin waɗanda suke yan aljanna kenan Allah ta musu shi ne wujuhun yawma na'ima da ka su za ka ga alamar suna cikin ni'ima suna cikin kwanciyar hankali ta'rifu fi wujuhihim nafratan na'im kai idan ka kalle su za ka gane gurbin ni'ima a cikin fuskokin su li sa'iha radiya radiya suna masu yarda li sa'iha dangane da irin aikin da suka yi a gidan duniya as-sa'i shine aiki Allah sai inna sa'yakum la shatta lalle ayyukan ku mabambanta juna ne akwai masu aikin kirki akwai kuma masu kishiyar haka da haka tunda sun yi aiki na kirki irin wanda ya dace da koyarwar za Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bisa da kyakkyawan niyya da tsantsanta ibada ga Allah to za su zanto suna masu yadda da irin wannan aikin in sun ga sakamakon da aka yi aka yi tanadin sa ga masu irin wannan aiki sai suna farin ciki suna tuna aikin ina ma yawan siyafa haka shine lisa'i harabiya fi jannatin aliya suna cikin aljanna madaukakiya an ambaci aljanna cewa madaukakiya saboda benayenta da gidajenta wani kan wani ne an fahimta ku amma wuta kuwa gidajenta wani kasan wani ne da haka gidajen aljanna ake kiran su daraja gidajen wuta kuma ake kiran su daraka an gane ku da haka Allah sai innal munafiqina fi asfal min an nar wa lan tajid lahum nasira wato su munafikai suna cikin wato ramin karkan kasa cikin wuta wanda ba wani kasa ne sauran kafirai ma suna sama da su wannan tajid lahum nasira ma'ana ana ƙara yin ƙasa wahalar tana ƙara yawaita azabar tana ƙara nau'antuwa amma aljanna ko ana ƙara yin sama ana ƙara samun daraja da falala da ɗaukaka da matsayi shine fi jannatin aliya suna cikin aljanna wanda suke madaukaki hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace darajoji a cikin aljanna daraja dari ne ma bai da kulli darajatin wal ukhra kama na sama'i wal ar daraja daidai har guda ɗari kowace daraja tsakaninta da ya uwarta nisan kamar nisan da ke tsakanin sama da ƙasa tsakanin daraja ta ɗaya zuwa ta biyu tsakanin ta biyu zuwa ta uku tsakanin ta uku zuwa ta hudu har tsakanin ta casa'in da tara zuwa ta ɗaya kaga ba ba kana ba darajoji ne kenan daban-daban kowa gurgudan aikin wa kullum kullin darajatun mimma amilu kowa yana da daraja gurgudan irin aikin da mutum yi a takaice dai idan an ce daraja galibi ana magana akan darajatul janna kamar da idan an ce darakat ana nufin me darakatun na wani lokacin akan ambaci daraja dan ya wakilci dukkan biyu amma in an ware da juna to darajatul janna wa darakat linnar fi jannatin aliya la tasma'u fiha laghiya ba ka jin fiha a cikin ita aljanna din laghiya ya fashin zance shine zance mara amfani kamar zagi kamar batsa kamar abu na sako wannan lafiya din in ma baka fassara ba shine ubangiji subhanahu wataala kai la yasma'una fiha lagwan ma kaga babu wani zance na allagawu sannan babu wani zance na sako ko zunubi la yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya ba wata kalma da za a biya tsakiya in kaji wata kalma kalma ce salam idan an ce kalmar salam kalmar da mai ita ya kubuta daga sako ya kubuta daga wauta ya kubuta daga rashin hankali duk kalma ce da ta dace da hankali kuma ta dace da daidai su ne kalmomin gidan aljanna ta yadda wurin zaman da dada ne haka kalmomin da mutane ke fita kalmomi ne dada dan kalmomi Allah sa mu cikin su la tasma'u fiha laghiya waɗansu malamai suka ce laghiya kaga ismul fa'il ne daga laga yalgu fa huwa laghin wa wato kenan laghiya kamar na'at ne man'ut da man shafi la yasma'una fiha kalimatan laghiya amma sai aka shafe ne kalimatan aka kyale me dan ya wakilce waɗansu malamai suka ce ai a cikin larabci aka kawo ismul fa'il ana nufin masdar laghiya ma'anarsa al an gane ko wato ba sa jin zance ya sashen zance domin a nan gidan duniya dama ba ta yin ya sashen zance to ko ba za su ji shi a lahira ba wai za mu rubin lagawi marukin wanda zai rahun anil lagawi mafaridun wa idza sami'u al-lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nasrul jahilin shine la tusma'u fiha a wata qira'a la tusma'u fiha laghiyatun la tusma'u ba'ajin laghiyatun ya tasiyar kalma fiha a cikin aljanna ko la tusma'u ba za ka ji ba fiha a cikin aljanna laghiyatun wata ya tasiyar kalma duk dai ba da tara ko ba fiha ainun jariya fiha a cikin aljanna ainun wato akwai idaniyar ruwa jariya wanda take gudana ko idaniyar ruwa wanda take gudana to idaniyar ruwan guda ɗaya ce daniyar ruwan cikin aljanna ba guda ɗaya bace dan Allah ce innal muttaqina fi zilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun wato lalle masu takawa wato suna cikin inuwoyi a gidan aljanna wa uyun uyun jam'i na ayn ka ga nuna idaniyar ruwan ba ɗaya bace ba to amma a cikin alqur'ani akan kawo mufrad wani lokaci ana nufin me ana nufin jam'i kamar yadda Allah yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadirin lalle yan aljanna suna cikin masu sakawa kai suna cikin aljanna sannan wa nahar da wato gulbi ko korama to kaga nahar din nan guda ɗaya ne a cikin aljanna ko sun fi ɗaya sun fi ɗaya dan Allah ce fiha anharu min ma'in ghairi asin وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مطفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربي هذا انهار ان سنة ديوة اما سيأكاو مفرد انا نجم ليه لو وكما حتى نقول عيون الحين الجنة مري مري نروا سنة ديوة اما سيأكاو مفرد فيما انا نجم ليه انا نجم جمع فيها عين جارية فيها أتكين إتا الجنة سرور مرفوعة akwai gadaje madaukaka me ake nufi da gadaje madaukaka sur jam'i na kalmar asarir asarir idan gado ya zama guda daya dan suna da yawa sai a ce surur marfu'a madaukaka to abinda ake nufi da daukakar gadan wato tudu shi gado ne wanda yake mai tudu ko da katifa akwai wani tsakanin mai tudu da wanda take yar matsatsiya wanda ba ta da tudu haka waɗansu malamai suka ce tudun gadan ake magana to kuma kar a ce yana da tudu da yawa ka ɗauka sai ka sa tsani lokacin da za a kwanta zai yi kasa daidai kai dan ka hau ka kwanta kuma sai ya nuna da kai to inda morewa ta yi Allah kai aljanna waɗansu malamai suka ce marfu'a da aka ce ana nufin ba kai kaɗai za ka kwanta a kan gadon ba domin gado duk ke shi da ɗaukakar shi da tulun shi in kai kaɗai ne gano kan ɗakin goro me ya kima kaga baya da kima a din kasancewar me akwai hurul ain wato matan gidan aljanna da aka yi kana diga yan aljanna to shine shimfiɗa tana samun ɗaukaka ne idan mutum ba shi kaɗai bane ba yana da amaryarsa kai ko yana da matarsa kai. amma in shimfiɗa mutum shi kaɗai ne a kai ko kuma ita ma sai ita kaɗai ce kai to wannan ba da ya ɗaukaka sosai ko ma dai akwai dai ba dai sosai ba ko ba haka ba shine fiha surrun marfu'a a cikin aljanna akwai surur marfu'a wannan yana ɗaya daga cikin abin da malamai suka magana a kansa wajen fi sidrin masududin wa tarhin mamdudin wa zillin mamdudin wa ma'in masbu wa fakihatin kasiratin la maqdu'atin wa la mamnu'a sai Allah ta me wa furushin marfu'a da shimfudu madaukaka can ma suka ce da ake nufi da shimfiɗu maɗaukaka wato matayen gidan aljanna ke. don ana ambatar mace da suna firash shimfiɗa don idan babu idan babu ita a shimfiɗa kamar shimfiɗar ta zama wato ba ta da kima sosai suka ce abin da ya sama za ku fahimci su ake nufi da aka ce wa kudu sun marfuwa sai Allah ce inna an sha'ana hunna ita an sha'ana hunna ai zamiri ne wannan zamiri din menene a ina ke koma yana koma zuwa ga mai furus inna an sha ana hunna insha fa ja'alna hunna abkaran urban atraban li ashabi ina da ma'anar da fi mun marfu'a ya iya zama duka ma'anar guda biyu gashin fata da tudu kuma ga wato hurul in kenan kuma kai. fi asumun marfu'a kenan wa akwabun mawdu'a da kuma kofuna mawdu'a waɗanda suke a ajiye an sanya abin sha a cikin ajiyewa mutum ba ta yana magana cewa a kawo ba tunda akwai yara a gidan aljanna kanana waɗanda suke wa mutane hidima ya tsofa alaihim wuldan mukhalladuna bi akwabin wa barika wa ka'sin min ma'in yara waɗanda suke dawwamammu a cikin gidan aljanna suna kai kawo suna ta zarga zarga a gidanka da gidan shi da gidan ta da gidan ku da gidan mu nan gaba ɗaya insha Allah bi akwarin menene a hannun su waɗansu irin kofuna a cike da ababen sha wa abarik ibrik wato abarik din na ibrik wato ita ce wata buta mai dogon waya wata ake zuba abin sha eh, kamar dai jok haka dogon haka mai dogon waya da makami haka da wani waya ya ɗan lamfashi to ibrik kaga shi kan jami'in da kalle lissu kwalliya ne to wannan ba na gidan duniya da ka sani har kai kabbara ina ga gidan aljanna wanda ba ka hango ba hango ba ai kan ya kyautin ya kai matuka shi yasa Allah ta wai zara ai ta samma ba ai ta na'ima wa mulkan kabira inda ka hango can domin abin da samma take nufi a larabci hunalika inda ka hango can gidan aljanna ra'aita na'iman wa mulkan kabira to da lalle ka ga wata irin ni'ima da mulki babba da duk abin da za a faɗa ma a nan kwatance ake ma don ka gane amma hakikanin abin sai in mutum ya sa wa akwabun mawdu'a wa namariku masfufa wa namariku da kulallika masfufatun jerarru a jere an gane ko namarik jam'in na kalmar annumrukatu ko annumruk jam'in sa namarik wato shine kullu shine masfufa waɗanda suke a jajjere ga nan gurin fulan da ka cikin gida ga can wanda za ka kwanta kai matashin kai da shi ga can a tiriri kasu dai ko da gidu na dai gida na kafe ka zaga da tulallika dai haka in ka zai faɗa babu fulo ai rukunin sun faɗa bai cika ba kenan an samu ɗaya daga cikin rukuni ba a samu ba kenan sannan wurin zama in babu abin kishin gida shi ma dai ba morewa to shine hikimar su zanto a jajjere ma'ana duk inda ka ga dama ka zauna duk inda ka dama akwai hulun da za ka zauna ka abin nan dinsa ka ci singit da shi wa zarabiyu mabsuta zarabiyu da kuma shimfudu mabsusatun ararrabe akan ce mabsuta kila mutum ya dauka a warwatsi amma kalmar a warwatsi kila ba za ta bada abu mai daɗi ba a warwatsi kila ba za ta bada abu mai daɗi ba dan kamar an watsa ne abun babu tsari na an jefa su fada can an jefa su fada amma abin da ake nufi a rarrabe can shimfiɗa can shimfiɗa duk inda kaje akwai shimfiɗa kuma inda aka ajiye ya dace da wajen ne zarabiyu mabsusa duk waɗannan kaɗan ne daga cikin dangogi na ni'ima a cikin aljanna kun ga nan gurin ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda na sha faɗa idan mun samu ayoyi makamancin waɗannan ya haɗa abin da ake kira at-targhib wa tarhib tsoratarwa da kuma faɗaitarwa tsoratarwa ta hanyar ambatan wuta da abin da ke cikin ta nau'ikan azaba wujuhun yawma idhan khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min aynin aniya wannan duk ne tsoratarwa tarhib sai kuma kwadaitarwa ta hanyar ambatan aljanna da abin da ke cikin ta wato da ni'ima an gane ko wujuhun yawma izin. na'ima li sa'iha radiya fi jannatin 'aliya la tasma'u fiha laghiya fiha 'aynun jariya ila akhirih wato aljamu bainar targhib wa tarhib wannan ɗaya da cikin salo na faɗakarwa a cikin alkur'ani haɗa tsoratarwa da firgitarwa saboda akwai cikin mutane wanda tsoratarwa ta fi masa tasiri sama da faɗaitarwa akwai cikin mutane wanda faɗaitarwa ta tasiri sama da sama da firgitarwa an fahimta ko idan an faɗaitar da shi sai amma ba faɗaitar da shi ba dan ka ba shi tsoro ba zai tsorata an gane ku sannan nan wurin yadda aka ambaci abu da kikiyarsa wujuhun yawma idan qati'a sannan yau mai idan na'ima daidai yadda Allah madaukakin sarki ta su wuduhun wujuhun so tusawwatu wudu daidai kuma yadda Allah madaukakin sarki ke ta yau mai idan nafira ila ha nafira sai kuma ce ne wa yau mai idan basira tazunnu an fa'ala biha basira da an bambanta wujuhun yawmaizin musfiratun dhatikatun mustabshira sai kuma kace me wujuhun yawmaizin alaiha ghabara tarhaqa qatar ka duba fuska zama baka fuska ta zanto da kura to wannan fuskar tana cikin kaskanci ko tana cikin dafuka shi yasa idan mutum ya bai ka dan me fuskar za ta zama kaskantacciya sai ka ce ga kura sannan ga baki kaga kura ya alama ce ta wahala sannan ga fuskar baki irin haka to kaga duk tafsanci ke amma dan mai fuskokin yan aljanna za su zanto madaukaka wannan kuma saboda haske saboda kyalli saboda kaza saboda kaza saboda kaza sannan akan ambaci fuska wani bangare na jikin dan adam amma ana nufin me jikin dan haka wujuhun mai zan khati'a ana nufin ma'abuta fuskokin ka iya cewa waɗansu mutane ko waɗansu fuskoki in ka ce ma waɗansu fuskoki an san ba fuskar ita kadai ba fuska tare da mai gangan jiki amma tun da alamar za ta bayyana a fuska sai aka ambaci fuska ba tare da ambata ragowar jiki ba fuska din ta wakilce shi da yana daga cikin ɗabi'ar larabci in ka tashi faɗin abu ka faɗi wani ɓangaren sa kana nufin shi duka ina fata an fahimta wannan kuma akwai koda cikin wani yaro a cikin wani yare za ka yi cewa je na je kaduna na kwana a kaduna kana nufin ka kwana a dukkan unguwannin kaduna ko a wani bangare ko ta kai na kwana a gidan wani kana nufin dukkan dakunan sa ka rarraba a wannan dare nan kai awa kaza nan kai awa kaza ko kuma a wani bangare wani bangare kila a shago na saukar baki cikin gidan babu ka shiga ba amma na ka ce na kwana a gidan wani ga wani to da ka kai Allah ya ambaci fuska na nufin dukkan ragowar kamar kuma yadda ake ambatan hannu wani lokacin ana nufin dukkan da gowar ciki zalika bima qaddamat yadaka wa anna allaha laysa bizallamin lil abid bima qaddamat yadaka saboda abinda hannayenka suka gabatar ana nufin me saboda abinda ka gabatar dan hannu shi kadai baya aiki sai da sauran ragowar ina da mun fahimci wannan sai Allah ya أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت wannan shine abin da malam ke cewa za a iya ambatar maka abin da ido ke gani dan a kafa maka hujja da shi akan abin da ido baya iya gani afala yanzuruna shin su mutane ko hususan kafirai musamman kafirai ba sa dubawa ilil ibili ba sa yin kallo su zura ido ilil ibili zuwa ga raƙuma kaifa khuliqat yadda aka halitte su cikin wani dirin halitta mai ban mamaki halittar rakuma yana ɗaya daga cikin abu mai ban mamaki cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala a ambace shi dan yau sauran dabbobi yan a cikin dabbobi akwai masu ban mamaki wajen halittar su tona kuma ya tsara sauran ban mamaki da haka aka ambace shi kuma an yadda cewa raƙumin nan ba shi yayi kansa ba kuma shi mawallakin sa ba shi yayi ba lalle akwai wanda yake shi ne Allah to ubangijin da ya raƙumin nan yana da ikon kuma ya tashi kiyama ke kaga nan an kafa hujja bil mahsus lidlala ala al ma'qul a ambata al mahsus abinda idan ke gani hannu ya taba dan a kafa maka hujja akan me al wanda idan ka baya hararowa hannun ka baya iya taba shine yiwuwar tashin kiyama shine fa la yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama in ba ta kallo zuwa ga sama kayfa rufi'at yaya aka daga halittar ta an gane ko wa ila al-jibali kuma ba ta kallo zuwa ga duwatsu kayfa nusbat yaya aka kakkafa su a ban kasa sai da ba sa motsi ba sa rarrawa wa ila ardi shi mutane ba sa zira ido ya zuwa ga kasa kai fa su ga ya aka shimfiɗa ta ubangiji ta'ala da ya halitta rakumi kan tsarin da muke gani ya ɗaukaka sama zuwa inda take ya kakkafa duwatsu a matsayin tura ko a ban ƙasa, ya kuma shimfiɗa faɗin ƙasar nan to lalle mai iko ne akan tashin kiyama duk wanda yake musu akan tashin kiyama ya kalli waɗannan ababan sai isa su jagorance shi akan cewa Allah zai iya tashin kiyama domin duk duniya ba mai iya yin wannan saboda haka wannan ita ce babbar hujja malamai suka ce ko waɗanda suke lura da ma'anoni cikin malamai suka ce a an batun rakumi musamman tunda waɗanda ake magana da su a lokacin da alƙur'anin ya sauka larabawa ne musamman ka garin maka ba a noma Sun wancan lokaci ba wanda yake da gona a duk mutanen maka dan ba wuri ne na ruwa ba ko da annabi ibrahim lokacin da ya kai iyalinsa ya ajiye abin da yake rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayr zar'in inda bai take muharram ya ubangiji ga na zo na tsugunar da iyali na wani sashi na iyali na biwadin ghayr zar'in a wani fili ba wurin duka ba balantana a samu abinci yayin da bai take muharram amma dai dabba da dakin ka wanda yake da kima da daraja da hurumi kaga maka ba wanda yake da gona to da haka an ba tara kuma a wurin suna da muhimmanci farko dai shine babban kayan sufuri da suke kai kawo a kansa ba kayan sufuri a da da yawan kuma a cikin sun san amfani na biyu naman shi yana ɗaya daga cikin muhimmin abinci a wurin na uku nonon sai yana da daga cikin muhimmin abinci a wurin za ka samu balarabi ba da komai daga rakuminsa sai itacen dabino wannan inda yake inda ake dabino kenan da haka ya ɗauko dabino ke ya nonon rakumi shi na abincin da haka kafa musu hujja da rakumi a wancan lokaci lalle ya dace a ambata musu wannan wani gingirme man halitta ne da su mutanen sahara ba su taba gani ba da haka Allah bai ambata musu giwa ba a matsayin misali ko ya ce su kalle ta dan su a wurin ma ba su da halittar giwa amma rakumi suna da sannan kuma na uku raƙumi ne wanda yake da dangana a cikin dabbobi ko me ya samu zai ci baya zabe cikin abinci duk abin da raƙumi ya gama da shi a gaban sa zai ci shi yasa ke da saurin rikewa da sarrafawa sannan ga cin tazarar tafiya da suke da shi sannan ga haƙuri wacce da jumuri ya daɗe da ruwa a cikin idan ya sha ruwa yanzu wani raƙumi sai ya kwana goma wani kwana sha biyar wani kwana a cikin shi yasa akwai yakin da aka je da annabi sahabbai da wahala sai wahala an rasa ruwan sha kuma aka rinka farka cikin su ana ɗiban ruwan da ke cikin su ana sha saboda ba ruwa dan wahala sai ka ga babban halitta ne a wajen su da ya dace ya ambata musu shi a wancan zamani wanda ya fi jirgin sama da muke gani a yanzu ya fi ababen ban mamaki masu yawan gani to wannan kenan sai aka ambata musu idan kusancin su da shi sannan tsakanin mutumin da yake raye cikin gari da bishiyoyi da gine-gine da wanda yake raye a bayan gari a kauye kuma kauyen ba cikin sahara waye ko wani ganin sama da fahimtar sama da su mutane ne wanda suke raye cikin sahara da aka ambaci rakumi saboda makwabtaka su da shi kuma sai aka ambaci ne sama wa ila sama'i kalli sama mana wanda ba ta bukatar sai ka fito waje inda ba ta cikin sahara ke ba bukatar sai ya fito waje ne ga sama faru rubi'at wa ila al-jibali sannan kuma suna kai kawo da a cikin duwatsu don inda aka ajiye su akwai duwatsu da yawa domin girman dutsen kuma daga mutanen wato madina kuma sannan dubi duwatsun da suke cikin makka kaga sai aka kafa musu zai abin da idan suke gani sannan kuma sai aka magana kan kasa saboda ta suke bi don su tafi kasuwanci a kasar sham kan kasa suke bi don su tafi kasuwanci kasar yaman tunda suna da rigila ta ne rigila ta shita'i wasu sayf kaga ga tafiyar da suke lokacin hunturu ga tafiyar da suke lokacin uh, wato ainihin zafi kaga a cikin tafiyar na za su yi wucewa da rurruka to su ga kwazazzaban da suke bi mana su hau wannan tudu su bi wannan dangara su je nan su ga kaza su je nan su ga kaza ai kaga akwai aya to za yasa ke jan hankalin su kan waɗannan ababai wato dan su gani kuma waɗansu malaman suka ce kuma waɗannan ababai gaba ɗayan su duka yan adam sun yi tarayya wajen bukatuwa zuwa gare su in banda wato rakumi kusan guda uku kowa yana ganin shi to amma rakumi waɗansu suna gani waɗansu kuma ba sa gani amma dai ko shakka ba ko da garin kuma ba rakumi idan ka ganshi a talabijin to za ka ga abin halitta mai ban mamaki ka duba ka ganta ake kwantar da shi a ɗora masa kaya a yi talar su a yi sai an gama da su sannan sai a ne sannan a tashi shi ka ga yadda yake tashi idan ka ga ayar Allah to da da ya zauna a ta zuba kaya a yi ta zuba kaya sannan kuma ya tashi da mutane shi yasa laraba suke kiran Safin su sahara wato jirgin ruwan sahara idan jirgin ruwa na bukatan kwale-kwale kafin a dare. to sahara ma tana bukatan kwale-kwalen da shine rakumi dan shine kadai zai iya jurewa a inda doki da alfadarin da jaki da shanu ba za su jure ba ina da mun fahimci wannan sannan a fakaice kuma waɗanda suke nazari a gandun dabbobi sun san cewa nazarin da za su yi wajen rakumi su fitar da ayoyi ya ɗara dukkan nazarin da za su yi kan wata halitta da dama cikin halittun ubangiji in za a samu da suka fi raƙumi ban mamaki ba su da cikin halittu sannan wanda suke za su duba kimiyyar sararin samaniya su ma gashi alƙur'ani ya yi ishara zuwa gare ta wanda za su duba zuwa da amfani da rashin amfaninsu masu aman wuta da wanda ba su aman wuta su ma duk wannan wanda za su lura da yanayin ƙasa don su gane inda ya dace kai gini ya zauna da inda ya dace ba zai ginin ba zai zauna ba da inda yake bukatar foundation mai zurfi da inda ko da an samu kaza ne ya wadatar wajen foundation duk wannan masu nazari akan kasa kuma ya fi ishara amma waɗannan ma'anoni ne waɗanda ake fahimta su a aji na biyu ba su ne ma'anonin da alkur'ani ke nufi ba a ajin fari a ajin fari ana nufin abinda muka gabatar a baya abinda za ka kafa hujja da shi don wahalarsa amma ga ya yiwu to sai ya sa ka gane yiwuwar ma wanda kai inkarin ne tashin kiyama ina ba da amfani jallatin فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب يعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ubangiji ya ce da manzon tsira Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tunatar da mutane inna ma anta muzakkir sai dai kadai ka mai tunatarwa ne abin nufi aikin ka shine tunatarwa ko ɗaya daga cikin muhimman aikin ka shine tunatarwa amma ba kai ne kake da ikon sanya shirya a cikin zukata ba wannan kuma iko ne na Allah da haka Allah ke laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man shiriyar mutane ta hanyar ka tusa shiriya a cikin zukata ba aikin ka bane aikin ubangiji ne shi ke shirye da wanda ya gada dan kuma ubangiji subhanahu wataala ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin fadhakir innama anta mudhakkir lasta alayhim bi musaytir kai baka da ikon tankwara su akan sai sun da kai da ikon in Allah bai nufin sanya shari'a cikin zuciyar bawa ba baka baka zama musaitir ba ma'ana mai ikon sa su bi shari'a illa man tawalla wa kafar amma dukkan wanda wato ya juya baya kuma ya kafirce wato illa din ya zama ma'anar salakin idan mun dauka istisna'i ne wanda yake munqati lakin man tawalla wa kafar amma wanda ya juya baya kuma ya kafirce fa yu'azzibuhu Allahu al-azab al-akbar to ubangiji zai masa azaba azaba mafi girma wace ce azaba mafi girma azaban lahira dai ita ce azaba mafi girma don azabar ubangiji ta'ala iri uku ce akwai azabar duniya akwai azaba ta barzahu sannan kuma akwai azabar lahira azabar duniya ita ce irin wadda aka yi wa adawa da samudawa wadda aka ragargaza su a nan gidan duniya a kifar da al'umma to Allah na iya kifar da al'umma a matsayin azaba ta duniya sannan akwai azaba ta barzahu ita ce wadda za a yi wa mutum bayan mutuwar ta kafin a tafi kiyama sannan akwai azaba mai girma ita ce azabar ranar tashin kiyama shi yasa ke koyo azibu Allahu al-azaba al-akbar a wani ne yake wala nuziqannahum min al-azab al-adna dun al-azab al-akbar wala nuziqannahum lalle su kafare za mu dandana musu al-azab al-adna azaba wanda take min al-azab al-adna dun al-azab wato azaba wanda take kankanwa wato duk azaba da take kafin ta lahira in an kwatanta ta lahira ita din kankanuwa ce dole al'azab al-akbar kafin azaba mafi girma kaga dai azabar lahira ce la'allahum yarji'un wato ko ta dawo su bi hanya wannan ya nuna kenan azabar duniya ita yake nufi wala zai kanna min al-azab al-adna sun da a karshe ya ce la'allahum yarji'un ita azabar lahira an yi ta ya ce la'allahum yarji'un ba za a ce la'allahum yarji'un don ba wata maganar dawowa an gane ko illa man tawalla wa kafar falyu'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar inna ilayna iyabuhum lalle zuwa gare mu ne iyabahum makomarsa take so mutane kowa zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala summa inna alaina hisabahum sannan lalle akan mu ne kuma hisabun sai wato Allah madaukakin sarki shine zai wa bayi hisabi a gobe kiyama abinda ake nufi da hisabi shine lissafin ayyukan mutane to wanda yake da imani sai a masa hisabi mai sauki wanda yake ba da imani kuma sai a masa hisabi wanda yake mai tsanani amma kowa sai an yi masa hisabi alamar hisabi mai sauki shine a ba mutum takardarsa a hannun dama fa amma man uta kitabu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisabu yasira kaga hisabi mai sauki kenan amma wanda aka ba annan hagu kuma hisabi wanda yake mai tsanani kina. Allah zai sai suratul fajr suratul fajr ma sura ce wanda take makkiya tana kunshe da ayoyi 30 wa mawdu'uha ar-ra'is babban bayanin da take abin da take magana akai bayanu anna ikram Allah li 'abdihi innama bi tawfiqihi li ta'ati bayyana mutane cewa karramawar da Allah ke wa bawa shine ya datar da bawa wajen yin da'a ba wai Allah ya baka kuɗi ko mulki ba shine ya karrama ka a Allah ya dakar da kai ka zanto akan tafarkin shari'a to Allah ya karrama ka amma kuɗi ko mulki kila su hadu da tawfikin Allah daga makatar su kila kuma su hadu ba su hadu da shi ba an gane ko wa ihanatahu kuma wulakantar da bawa bi sidlanihi wannan ta hanyar tabar da shi ne Allah ya tabar da bawa ya kasance ba kan shari'a to Allah ya wulakantar da bawa kenan amma dan ka ga cikin talauci kan ka dauka Allah ya wulakanta dan ka ga baka da mulki kan ka dauka Allah ya wulakanta la bil mali wa kasratul aulad ba a yin izina da yawan dukiya ko yawan yaya waɗannan ba suke zuna Allah yana san bawa ko yana kinsa wa dauka wanda yake da dukiya da yaya Allah na san shi wanda ba da dukiya ba da yaya Allah ba san shi wannan kuskure ne wannan ɗaya daga cikin manyan abin da su da suke karantarwa ke. mai Allah ce بسم الله الرحمن wal fajr وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وبنجد تعالى والفجر ina rantsuwa da alfijir alfijir shine haske da yake ketowa daga gabas wanda ketowarsa ita ce alama na shigowar lokacin Sallah asuba kuma ita ce alama na karewar lokacin sahur idan alfajir ya ke so shi kuma alfajir dai iri biyu ne akwai alfajir sadiq akwai alfajir kazib akwai alfajir wato na gaske akwai alfajir kuma dan jabu wanda ba na gaske ba lokacin da ya taho da zama da yayi tsawo sai ya gutsire sai kuma ya tsara da bai sake da suwa sai ya tsawo to wannan shine alfajar alkazib alfajir din da yake dan da dan kaga wannan karkace lokacin sallah asuba yayi dan kaga wannan kuma karka daina cin abinci na sahu wannan alkazib kenan amma alfajir as-sadiq shi ba wai daga gaba zake yin yamma ba mu da hagu yake dauko fadi ba daya za ga wani haske ya taho yana faruka yana ƙara tahowa kana ƙara mai kiran minti biyar minti goma yana ƙara mai faruka to wannan shine alfajir din da idan ka ganki lokacin sallah asuba yayi kuma lokacin sahur ya kare to wannan alfijir din na biyu shine Allah ke rantsuwa da shi dan shi ne ya shafi lokaci mai muhimmanci lokacin mai sallar asubahi domin sallar asubahi ana kiranta salatu subhi ko a kirata mai salatul fajr an gane ko don Allah ya ambace ta da wannan suna salatul fajr dan ya ce aka min salata da duluki shamsu ila zakatil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana masjida lafazin qur'an anan ana nufin sallah wa qur'an al-fajr ana nufin wa salat al-fajr inna qur'an al-fajr ana nufin inna salat al-fajr kana masjida lokaci ne wanda mala'iku suke halartar sa manzo Allah bai na cikin hadisi ko ya ce mala'iku suna musayar aiki a lokuta guda biyu lokacin farko lokacin asuba lokacin na biyu lokacin la'asar mala'ikun da suka sauka daga sama suka zo wajen bayi a lokacin asuba za su yi ne ba za su koma ba sai da la'asar sai waɗansu su sauka a lokacin la'asar su kuma za su kwana tare da bayi ba za su koma wajen Allah ba sai lokacin asuba kaga lokaci ne mai daraja kenan shi yasa Allah ya rantsuwa da wal fajr ina rantsuwa da lokacin al-fajr wa layalin asr ina rantsuwa da kwanaki goma wanne ne kwanaki goma waɗansu malamai suka ce su ne kwanaki goma farko na zulhijja su ake nufi a cikin wannan hadisi waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi kwanaki goma ƙarshe na cikin watan ramadan domin a cikin sullun kadri to dukkanin su dai kowa na da makamarsa shi wanda yake kwanaki goma ƙarshe ake nufi yake domin ana maganan dare ne wa layalin layalin jam'i na jami'i na layin ko layla dare guda daya layali ya zama dare domin inda ana nufin kwanaki goma farko na zahidda da ta a ce wa ayyam wa ayyamin asar tunda so yini ne ake maganar falalar amma waɗanda suka ce su goma farko ake nufin zulhijja suka ce ai layal din ma ayyamiha ha. Eh, dararen goma tare da yinin su dan yinin ne ya jawo falalar da yawa ne da cikin malaman tafsiri sun fassara cewa wa layalin ashr ana ana nufin kwanaki goma farko na watan zulhijja wato watan sha biyu a kalandar musulunci hadisi ko ya tabbata cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam ba su kwanaki da aikin alkhairi ya zama abin kauna a wajen Allah sama da waɗannan kwanaki yana nufin kwanaki goma farko na zulhijja sahabbai suka ce wal jihadu fi sabilillah ko da jihadi manzo Allah sai wannan jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi walihi, wa nafsihi thumma lam yarji' min zalika bi shay ko da jihadi bai kai fallan aikin kirki a kwanaki goma farko na zulhijja ba sai ba wanda ya fita da dukiyarsa da ranta ko bai dawo gida da komai ba to dai kun ji dai wa layalin fajr wa kai kwanaki goma farko na zulhijja haka wadansu daga cikin manyan malaman tafsiri cikin tarayya suka fassara irin su imamu mujahid ibn jabal ubangiji ta ala ce wa shaf'i wal watri ina rantsuwa da ash ina rantsuwa da al wannan al ko al-witri duk dai ma'anar su daya sai dai al-qur'ani ya zo da fatihin waw wal watr me ake nufi da ash-shaf'i wal watr anan wadan suka ce sallar shafi da wutri ina rantsuwa da ne sallar shafi da wutri da ake da daddare shine wata fa'in wudu wadansu malamai suka ce a salloli guda biyar ne ne Allah ke rantsuwa da su dan a cikin su akwai wanda suke shafa'i ne akwai wanda suke kuma wutri shafa'i cikakkiya wadda ta iya rabuwa daidai duk sallah mai raka'a hudu ko biyu ta zama cikakkiya ta iya rabuwa daidai lissafi bai kare ba to wannan ita ce wacce fa'i sallar azhar da la'asar da kome isha'i da kuma asubai amma wal watri sai zanto mai sallar magriba da ita ba ta rabuwa daidai mara ce haka wadansu malaman tafsiri suka fassara aya ko ka fassara da shafa'i da wuturi ko ka raba salloli guda biyar na yini tsakanin su akwai mara akwai kuma waɗanda suke ba mara ba amma akwai hadisi da Imam Ahmad dan Hanbal ya ruwaito daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da a gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ana kawo shi wajen fassara wannan aya manzon Allah ke cewa innal ashra ashrul adha abin da yake nufi da walayalan ashra nan gurin ana nufin kwanaki goma farko na babbar sallah sune al-awsa wal ko al yau yawm abinda ake nufi da al a cikin ayar kuma shine ranar arfa wa yau mun nahr abinda ko ake nufi da al shafa shine ranar babbar sallah sai zan so ma'anar aya wal fajr ina rantsuwa da lokacin sallar asuba wa layalin ashr da kwanaki goma farko na zulhijja wa shafa'i ina rantsuwa da ranar babbar sallah wal wasri ina rantsuwa da ranar arfa dan wannan hadisi ne sahihi ba ba abu da ya rubuto ka ku tunda an samu hadisin annabi wajen fasal aya to ko ba za ta ga wani abu na daban ko da mun dan waɗansu ababai sai mu ce sa'in shiga cikin fadin ma'ana ne amma wannan ma'anar ake fara gabatarwa li dalalatin hadisi alai saboda hadisi ya nuna ma'anar ke shine walayanin ashr wa wal watr wal layli idha yasr ina rantsuwa da dare yayin da yake tafiya an gane ku yayin da dare shi yake tafiya shine wallahi idza yasa sai Allah ce hal fi zalika qasamul ladhi hijr lafazin hal ana kawo ta cikin larabci dan alamar tambaya amma anan da yawa cikin malaman tafsir suka ce abin da ake nufi qad fi zalika qasamul ladhi hijr lalle a cikin wannan akwai rantsuwa ga ma'abucin hankali lalle akwai wata hikima da ta sa Allah ya rantsa ba zai rantsa haka kawai ba akwai hikima da ta sa Allah ya rantsa to anan wurin ne abin da ake kira jawabul kasami to jawabul kasami za ka samu a cikin alqur'ani wata rana a ambace shi wata rana kuma a ki ambata sa a shafi yanzu da Allah ce wazzariyati zarwa fal hamilati wukra fal jariyati yusra fal muqassimati amra duk wannan menene rantsuwa ya rage da abin da aka yi rantsuwa da shi sai Allah ce inna ma tu'aduna la sadiq wa inna ad-dina lalle abin da ake muku alƙawari ne game da shi gaske ne kuma lalle hisabi abu ne da zai auku sakamako abu ne da zai auku kaga wannan shine abin da aka yi rantsuwar dangi haka da Allah madaukakin sarki ya wal mursalati urfa فالعاصفات sai ce mai inna ma su a zuna da waqi'a kaga nan ma an ambaci mai jawabul qasam dalilin da sa aka yi rantsuwa amma wani lokacin kuma sai a tafi shi ba a ambace shi kamar yadda nan gurin an tafi jawabul qasam ba a ambace shi sannan da Allah wanda cikin sake ce wallahi za ta zalqa wa nasati nasta wa sabi'ati sabha wa sabiqati sabqan da mudabbirati amran kaga nan ma jawabul kasam din babu to sai aka ce yau mutarjim ar-radifa tatba'u ar-radifa jawabul kasam babu Wa anan gurin sai yasa ake kaddara shi to ya zaka ka kaddara shi anan sai kaga alaka tsakanin ababan da aka rantsa da su anan da abin da aka rantsa da shi a wani waje in sun yi kama da juna to abin da aka tabbatar a can sai ka dauka nan ma shi yake ne yanzu rantsuwa da alfijir rantsuwa da gwanaki goma da zulhijja rantsuwa da kaza rantsuwa da ya yi daidai da rantsuwa da ya fi zarwa fal fi wakara rantsuwa da iska rantsuwa da girgije da ke dauke da ruwan sama falgari fal jariyati yusra rantsuwa da iska da ke dauke da girgije ko kuma a a jiragen ruwa da suke tafiya cikin ruwa farin ma ke amra ko iska da ke raba arziki ko adadin jama'a jama'a na mala'iku da Allah ke turo su don kasafin arziki ya yi kama da wannan ko bai kama da wannan ba sai ka kallo wani wajen ka kallo rare haka ake sai ka kallo rare a cikin alqur'ani ka zama me aka tabbatar a kan sai ka ɗauka cewa me shi ake nufi ana ko kuma a'a ya fi kama da ya idza wannan hari nahari ta jalla wa ma khalaqa dhakara wal unsa nan gurin ana rantsuwa da wallai wallaili ya yamsha ina rantsuwa da dare idan ya lullube da duhunsa wannan ya yi kama da wallai ne iza. yasri wanda ya idza yasri yayi kama da shi ko bai kama da shi wan nahari idza tajalla lalle yayi kama da me wal fajri dan mabuda wan nahari huwa al fajr me mabudin yini ba ki tawar al ba kaga akwai kama da shi wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dhakara wal unsa sai Allah ce inna sa'ayakum lakasa a Allah yana rantsuwa cewa ayyukan ku ko mutane sun sha bamban da juna akwai mai aikin kirki akwai na mara kirki to wannan sai ka dauko jawabul qasam din da ke cikin wannan lizaji ta ka kawo shi ka kaddara ka anan cewa da Allah ce wal fajr wal layl al asr wal shafi wal wasr wal layl idha yasr hal fi dhalika qasamul ladhi idh me ake nufi kenan inna sa'ayakum la shatta in kuma kai kai da aure ya fi kama da wazza da yake zarwa fal hamilati wikra to anan gurin sai ka ce me ake nufi anan gurin inna ma tu'aduna la sa'ayakum ina fata ko fahimci abin da malamai suke ko sai ka gaddara ko gaddara ya za ka dauko kamance sai ne dan haka Allah ce fa ta biru ya ulul absar ku sanya lura ya kuma abuta hankali wani wuri ga mutai a tafi cikin alqur'ani ba dan ayi da ba mu ba a'a dan a wata kwakwalwa mai kwakwalwa a sanya mutum ya zurfafa tunani wajen gano alaka tsakanin abu kaza da abu kaza shi yasa ba a so a alqur'ani karatun kasar tattattat haka an fi so a yi karatu na daki daki wurin tilul qur'ana tartila ina da kuma yin aya ta gaba sai Allah shi ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك فوت عذاب إن ربك لبالمرصاد Ubangiji ce a lantara kai fa fa'ala rabbuka shin baka da masanin yadda ka ya aikata bi adin da kabilar adawa irama suna dai kabilar kuma irama wato suna da sunaye biyu ko kace musu adawa ko kace musu me irama waɗansu malamai suka ce adin sunan kabilar kenan amma irama ne na kabilar ina ba za fahimta kamar ka ce salisu kaga sunan mutum ne dogo ya zama lakabi ko fari ko baki duk ya zama lakabin sa ke irama zatul imad sunan dai kabilar iram zatul imad abuta turaka domin al-imad din ana nufin itace da ake kafawa dan a sani tanti to me yasa aka kamanta su da haka malamai suka ce saboda tarihin adawa shine mutane ne makiyaya ba a wuri ɗaya suke zaune ba sukan fita kiwo lokacin da ruwa ya yanke daga wajen su rinka bin inda ciyayi suke to kuma duk wanda yake irin wannan shin yana gina gida na bulo da bulo bayan gida na dindindin sai dai ya kafa itace ya sanya ya bukkasa ta kwana yan kwanaki ko watannin da zai kuma idan wannan ciyawa ta kare ya sake yin gaba to wannan ita ce aiki ne aikin su a duk shekara lokacin da ruwa ya dawo inda su kuma sai su dawo gida su tare a garin su na hadara maut wato a cikin kasar Yaman kenan wurin da ake kira al-ahqaf Allah ce wazkur aqa'ad idza anzara qawmahu bil bai ahqaf وقد خلت النذر من بين يديه zuwa, خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم da haka dai su ne iram su adawa su ne iram kuma dai zatul imar ma'abuta bukkoki waɗanda suke tafiya da duwatsu da dan su kama bukkoki waɗansu kuma suka ce a'a zatul imar su wata ma'anar su kalla zatul imar ma'abuta girman jiki da ƙarfi dan an yi su masu girman jiki sannan kuma da karfi saboda wannan girman jikin da karfin ne mata su karta alfahari da waɗansu abubuwa suna suka girman kai a bankasa Allah ce amma adam fatakwaru bil ardi bi ghayr haqqi wa qalu man min na quwwa sun yi girman kai a bankasa ba tare da gaskiya ba har suna cewa waye ya fi mu karfi saboda sun ga suna da girman jiki kina za su imani wato waɗanda suke da girman jiki da kuma karfi kenan an gane ko allati lam yukhlaq mithlaha sunna haka ne ko allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad wadanda ba a halitti mithlaha irin su ba fil bilad a cikin garuruka wato ta fuskar girman jiki da karfi kenan shin ba gaita ubangiji ya ta da su ba Allah madaukakin sarki ya aiko musu da iska ta halaka su arsalna alaihim ar-rih al-aqim ma tazaru min shay'in atat alaihi illa ja'alahu karrami ta nan gurin duk karfin su ba su gagara ubangiji wa samud allazina jabu sakhara bil wad abin da ake nufi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi samuda kin ba ka da masanarin kuma yadda ka ya aiwatar game da samudawa allazina jabu sakara waɗanda suka hukku da duwatsu bilwad a can wadin da suke zaune an gane ku wadi shine filin da ke tsakanin wato dutse da dutse jabu sakara sun hugu da duwatsu su wajen yin gidaje ba ba sai sun tsaya suna wani tsoron bulo akan bulo ba kawai mutum zai ɗauki diga ya je ya samu wani katin dutse da yake tsaye sai ya farfasa shi har sai ya huda gidansa a ciki daidai bukatun adadin ɗakunan da yake so kawai sai ya bayi kaga ba magana wani rufi ko wani abin da kawai an yi ginin an kare kawai an suna jawo sakara bilwa kaga waɗannan ma'abuta karfi su ma baka ga yadda ubangijin sai halar ya yi musu ba lalle ubangiji ta ala ya halaka su dan mara su su karfin su an gane ku wannan dai da ana izina da yadda kafirin yanzu cewa ba za su gagara ubangiji ba alladina da mustakhara bil wad wa fir'auna nan ba za ka kaddara mai alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi fir'auna zil autad abin da yasa ka fahimci wannan ake nufi kaga bi'at ba nan ta yi aiki cikin kalmar mai ad kaga ya zama majrurun Bilba sannan samu da kuma tun da shi mamnu'un min sarf ne ya zanto wato fataha din da ke sama da ita ce alama ta me ta jarra wa jurru bil fatahati ma la yansarif ma lam yudaf aw yakba da al radif kamar da ibn malik ibn cikin albiya kaga nan da aka ce wa fir'auna shi ma fir'auna nan gurin mamnu'un min sarf ne ina fata an fahimta aha kaga sai zan to fir'auna nan gurin Don saboda kasra ba za ka ce fir'auni amma da aka ce zi al wannan ya nuna fir'auna da a ce mansub ne da sai a ce me za al-autan amma da aka ce zi ya zanto majrur ne to babu abin da zaka ce ya masa jarra sai dai in ka kaddara cewa ma'dufun ala ad fa ala rabbuka bi ad fa ala rabbuka bi samuda fa ala rabbuka bi fir'auna zi al ina fata kun fahimci ne yawo wannan kawai zai sa ka ce zi an gane ko wanda ke yanzu yana daga cikin al-asma'ul khamsa wanda suke turfa bil wawi wa tunsaw bil alif wa tujaru bi madha bil ya wa fir'auna bil awtad ba haka yadda ubangijin ka ya aiwatar ba game da fir'auna bil awtad ma'abucin turaku al awtad jam'i ne na watar abinda watar ke nufi kamar turke na daure dabba to fir'auna na turke da yawa idan an ce mutum da turke da yawa me ake nufi yana da abin daurewa da yawa idan ko har abin ɗorewar yana da yawa wannan me ke nufi bunƙasar mutuma a yawan dawaki shi ke nuna bunƙasar sarki sarki mai doki ɗari mai doki ɗari biyu ba a daidai da sarki mai dawaki guda bakwai ko mai dawaki guda ko ba haka ba kun ba su da yawa to shi ne ake nufi ana ishara zuwa ga yawan rundunar fir'auna shi yasa aka ce zai autal waɗansu malaman suka ce abin da ake nufi da zila auta wato yana da fadawa waɗanda suke kowa kasaitacce ne ka duba hamana da girman su da komai shi ma amma kuma ɗan fada ne da Hama hamana ma kadai da aka ce yau an turo wa mutane an bar su da hamana ai sun gama da bala'i a tsora wani hamana kan mutane to ballanta na kuma ce ko kuma shi ba fadan wani ne ai ba karamin abu bane lallai fir'auna mulkin sa ya kasaita da har su hamana suka zanto a fada an gane ko zil auta din kenan in ji waɗansu malaman tafsiri fir'auna zai auta allazina tagaw fil bilad lafazin allazina na koma zuwa gawa na koma zuwa ga adawan da dawan da fir'aunan gaba daya taron su aka ambata yanzu aka ce na tagaw waɗanda suka yi dagawa shine shishigi fil bilad a cikin garurukan da suka rayu adawa a garin su dama a garin su fir'auna ma a can garin sa kowa yayi dagawa irin tasa waɗannan suna takama da mulki waɗannan suna takama da tsiwa da rashin kunya wannan kuma yana takama eh, waɗannan kuma suna takama da ƙarfi fir'aun da ƙarfin mulki yake kallo adawa kuma ƙarfin jiki suke kallo saboda kuwa rashin kunya da tsiwa da iya magana wannan duk kowa na takama da irin nashi asaru fi al-fasad suka yawaita fasadi a ban kasa ba su yi gyara ba فصب عليهم ربك صوت عذاب فصب عليهم ربك sai ubangijin ka ya malalo musu sauta azab bulaliyar azaba lafazin saut yana nufin wato bulala to me yasa za a kwatanta azaba da bulala malamai suka ce cikin abun doka in dai hatsa jiki ne bulala ta fi sanda sai dai kisa ne kila sanda za ta fi saurin yi to kuma tun da kafirai babban abin da ake bukata shine kisan ko kuma ratsa jikin sai aka kwatanta abin da bulala me yasa aka ce mazinaci ai ba ta dauki sanda a moje shi ba sai aka ce ai masa bulala fajilduhum zaman da kuma ratsa jiki da abin ke da shi an gane ko bulala ta fi nauyi ratsa jiki Nauki ka zai kisa amma bulala fa habba alaihim rabbuka sauta azab Allah ya ce inna rabbaka labil mirsad menene kalmar inna rabbaka labil mursal take nufi ga su waɗancan kafiran ko kuma ga waɗanda suka rage yanzu kamar abu kace ana faɗa a ƙurai da suke zamani da manzo Allah tunda dai an saukar maka da wahayin da an ba da labarin halakar da waɗancan to ubangijin da ya halakar da su din yana nan yana dakon waɗansu kafara ba za su gagare su ba shine ma'anar inna rabbaka la bil mirsad lafazin al mirsad a cikin larabci shine wani wuri na kwanto inda ga wani mutum zai biyo ta wajen ba ya da wata hanyar sai wannan kai kuma kana neman shi a madadin da zai ta san wahala tun da dai karshe ta nan zai biyo sai ka je ka tsaya a wajen da ƙarfi rufin da kana da rai to wa kafta lahu bil mirsad ka tsaya masa a madakata ko wurin jira sai da shi ba da sani sai ya biyo ta kai kuma kana tsaya a wajen to wannan kwatance ne ubangiji ta Allah ke yi da ya buga misali duk inda kafiri zai gama kafircin sai dawo ba dai ubangiji ta Allah na nan ga masa dole zai hadu da ubangiji ko ya ci ko ya an gane ku dole zai hadu da ubangiji ko ya shirya ko bai shirya ko ya so ko ya ci shine in rabaka da bilmin sa dalatu فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانا وبنجد تعالى وأما الإنسان إذا ما ابتلاه أما في دم أدم إذا ما ابتلاه إذا الله يجربه فأكرمه يكرمه ونعمه يكون نعمته da nau'ikan ni'ima daban-daban fa yaqulu kawai sai ka jina cewa rabbi akramani ubangiji ya karrama ni ay faddalani wa akramani ya fifita ni sannan ya yi mun karanci daban-daban wato yana faɗin hakan a matsayin alfahari ga wanda bai samu kyauta ko baiwa irin tashi ba ba a matsayin jinjina wa Allah a matsayin ni'imar sauki domin ka cewa Allah ya karrama ni kana nufin kaskantar da kai ga Allah da komai komai zuwa gare shi sannan ka yi fadin cewa ni Allah ya karrama ni kana nufin kai kuma da baka da matsayi na Allah ya wulakanta ka kaga ya nome alfahari to wannan ma'anar ta biyu ita ce Allah ke kai towa yawanci dan adam yana da irin wani lokacin da Allah ya bashi mulki ko ya'ya ko sarauta ko ilimi wanda bai baiwa waɗansu irin wannan ba sai da cewa ni dai kan Allah ya karrama ni ma'ana abin da yake nufi ni ya karrama ni da ya bani kai kuma da bai baka baya wani kan ka kaga wannan magana ta dace a shari'a ba ta dace wa amma idza mubtalahu fa qadara alayhi rizqa amma idan Allah ya jarrabi dan adam fa qadara alayhi rizqahu ya kunta ta arzikin sa qadara ma'ana bayyaka ya kunta ta arzikin sa gare shi fa yaqulu rabbi ahanan sai ka jace ni ka ubangiji ya wulakanta ni wato shi yana daukan kuɗi da sarauta da mukami da mukami da matsayi da shuhura darajar kenan da karramawa talauci da rashin lafiya da sauran abubuwa kuma larurin rayuwa na nufin wulakantawa kaga nan wurin kowanne Allah ya ambace shi suna ibtilai ba amma al-insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama wa amma idza mubtalahu fa qadara alayhi ka kowanne sunan shi ne ibtilai dan ibtilai Allah ya biyu ne ibtilai mai kyau da ibtilai mara kyau ibtilai mai kyau arziki da da wadata da ƙaƙa da kaza da kaza cikin ababen da mutum ke so wannan islahi ke kewa ke amma islahi mara kyau shine rashin lafiya da cuta da sauran matsaloli na rayuwa kaga islahi da dan adam baya so kowanne kuma sunan shi jarrabawa kuma Allah ya bada cikin sarki ya halitta bai dan ya jarrabe Allah da kalakal mota wal hayata li yabulu dole muna cikin ibtilayin Allah sai dai idan Allah madaukakin sarki ya ba mu abu to sai mu yi godiya to mun ci jarrabawa kenan idan kuma Allah ya hana mu to sai mu yi sai mu hakuri to nan ma mun ci jarrabawa ke. to so ake bawa duka guda biyu shi yasa Allah ya haɗa waɗannan a cikin ayoyi guda uku daban-daban a wurare daban-daban dai kawai zan kawo saboda babu Allah ce inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur kaga sabbar shine mai mai mai hakuri lokacin da ya ga da matsaloli ko abun da baya so shakur shine mai mai mai godiya idan kuka lura kowanne sai a kawo shi akan siga ta mubalaga da Allah ya rama ta inna fi zalika la ayatin li kulli sabirin wa amma ta kace sabbar saboda ana matsalolin ba ta karewa yau ta zo kai hakuri goma ma ta zo kai hakuri jiya ma kai hakuri hakurin jiya baya zama yau ba sai kai ba yau ma sai kai masa naka daban goma ma daban wata matsala kowace kaga ta zo mai sabba haka godiyar jiya ba sa ɗauke ta yau ballantana ta gobe ballantana ta jibi jiya ka yi godiya a yau ma gobe ma jibi ma ka ka zama sabbarin shakku sannan a lokaci guda za ka zama haka dan duk abin da kake ciki duk wanda ka duk kome yace an jarabe ka da abin da kake son da wanda ba ka so wata rana ka samu wata rana ka rasa to yin dai kuma dan ka zama mai hakuri kadai baka godiya baka kai mutukar da ake bukata ba dan ka zanto mai godiya kuma baka da hakuri dole sai ka hada mai guda biyun shi yasa aka ce kowa wani ba a sa ba a tsakiya inna bi zalika la ayati li kulli sabbarin wa shakur da an faɗa haka da idan kai asabar ka dai yafi hakuri kawai zai wadatar ko da ba godiya ko kuma godiya kaɗai za ta wadatar ko da ba hakuri amma hada sun zina ya nuna dole hakuri baya wadatarwa sai an yi godiya godiya ba ta wadatarwa sai an yi hakuri shi ya za a nan wurin wanda ya ce akrama ne dan Allah ya bashi wanda ya ce ahani ne dan Allah ya hana shi sai Allah ya musu da martani da kalmar da ke gaba sai me kalla bal la tukrimuna al-yatim wala ta'aduna ala ta'amil miskin وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وبنجد تكلا باهك بنبا أي ليس الإكرام بالغنى والإهانة بالفقر baya wa mutum abu baya nuna cewa Allah ya karrama shi kuma baya nuna cewa Allah ya wulakanta shi wa inna ma huwa bis-sa'ati wal ma'siyah karramawa shine idan Allah ya maka gaban ka cikin bayi masu wulakantarwa in ka zanto cikin bayi masu zaɓo ko kafirci la tukrimu da yatim ko yana daga cikin dabi'ar ko mutan makka ba ku girmama maraya abinda ake nufi da girmamawa a nan ba ya girmama ta sanin da zuwa ba a'a girmamawa ta isalul khairi ilai akan ce alkaram a larabci ana nufin isalul khairi wal manfa'ati ila ghayr sada alkhairi sada amfani zuwa ga mutum kaga kalmar amfani ta shafi komai wanda abinci ne bukatar sa ka basu abinci sunan shi karamci wanda tufafi ne bukatar sa ka basu sunan abin karamci wanda ilimi ke bukata ka ba ka kore masa jahilci sunan abin da ya kai masa karamci haka kuma wanda yake bukatar magani haka wanda yake bukatar mazguni sadar da alkhairi zuwa ga mutane shine me karamci to da Allah ce la tukure mu da yatim yana nufin ba fa mamma maraya ko yana nufin ba fa amfanar marayu abin da ke nufi ba fa amfanar da su ma'ana ba kwa sadar da alkhairi zuwa gare su irin alkhairin da suke bukatuwa zuwa gare su ya kamata ka kalli maraya ka gama yake bukata in kudin makaranta ka dauki nauyin karatun sa Yan abinci in sutura ko menene kar ka ba shi abin da kai kake so ka lura da shi menene bukatuwarsa la tuhrimuna yatim wa la tahasuna ala al miskin sannan ba kwa kwadaitarwa dangane da ciyar da miskin wato ku ba kwa yi ko ba kwa da wani yayi kaga wannan shine kyawa matuƙa wajen rashin alkhairi ke ala kalla za ga wani ko da shi bai alkhairi ba amma zai iya cewa wani kai mana ya to kai mai sa ba za ka wuce a ah, wai ina son kai kai mana ma'ana dai akwai dai ragowar alkhairi da tare da shi tunda zai je a yi mai a siyar da abinci siyar da abinci na ɗaya da cikin alkhairi mutum ko ya koyi sa a yi koyi hada duka biyu ne wala tahaduna la ta'amil miski wa ta'kuluna turata aklan lamma sannan ko ɗabi'ar ku ne musamman ka ta ku zo surata kuna cinye dukiyar gado akalan lamma shi wanda yake na haɗama shine akalan lamma wato ci na gaba ɗaya tafi da ba rage komai ci mai tsanani saboda me da ba sa baiwa mata gado sannan yara ƙanana maza sun ma ba a ba su gado idan mutum ya mutu manyan 'ya'ya ke cin gado sai a kyale ƙanana ba su da komai sannan kuma maza ke cin gado sai a kyale kuma mata ba su da komai kaga sun cinye dukiyar mala'ika wannan al'adar su yin haka wato kaga ayar tana so a yi wa mata adalci a yi wa yara ƙanana kuma adalci wato ibbona ma na babban damma kuma yana daga cikin ɗabi'a ko kuna son dukiya so wanda yake mai yawan so mai yawa ta yadda tsananin son dukiya ne sa ba kwa ciyarwa ba kwa ba da taimako ga wanda ya tantanta a ciyar da shi ko a ba shi taimako كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر يذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وبلغت كلا abin nan da kuke duk bai dace ba wato wannan ayar tsawa take yi dangane da kafiran maka game da waɗancan halaye da aka lissafa suna yi idza dukatil ardu dakan daka abinda zai faru yayin da aka nike kasa nikewa bayan nikewa yani dakan dakan an nufin dakan ba'ada dakin. nikewa bayan nikewa a nike ta kuma nikewa har kai lukui lukui duwatsu a nike su zama kura ina dukatil ardu dakan daka wada ja'a sannan kuma ubangiji ya zo wal malaku da mala'iku kaga nan gurin ma lafazin malak mufrad ne amma abin da yake nufi shi shine ne dan inda Allah ta hal yanzuruna illa an yatihum Allah fi zulalin min al-ghamami wal malaika wa qudiya al-amru ila Allah turja al-umur ina kan kawo ana nufin jam ubangiji zai zo wal malaku da malaiku saffan saffa sahu sahu ma'ana saffan ba da saffin ga wani sahun ga wani sahun ko kuma sahu sun sahun da ya kai matuƙa wajen sahu wato sai zan to tawkidi ne kenan dakkan dakka ya zama a tawkid haka kuma saffan saffa shi ma ya zama ne a tawkid an fahimta ko kamar mutum ya ce fulan akala fa'ama aklan aklan a gano ne A tawkid tawkidi a larabci ɗaya daga cikin babuka na balaga dan mutum ya gwanin a larabci za ga yana kawo tawkidi to kuma tawkidi ilimi ne akwai a tawkid al-lafzi akwai a tawkid al-ma'anawi tawkidin lafazi ya zanto lafazin da ka faɗa shi ka sake mai tawa dakkan ko me dakka saffan ko me saffa amma a tawkidul ma'anawi wato shine ka ambaci lafazi amma in ka tashi mai tawa sai ka ambaci wani lafazin da ban baki ba amma ma'anar su daya ya zama a tawkidul ma'anawi ke kalla idza dukkat al-ardu dakan dakan wa ja'a rabbuka al-malaku saffan saffa waji aza azu yawma idan a wannan rana bi jahannama da wutar jahannama yau ma izin ya tazakkaru insan a wannan rana ɗan adam zai ci gaba da tuntuntuni dangane da mai yayi mai ya aikata shi ko mai za a yi masa yanzu wa an anna da dhikra ta yaya tunani zai amfani shi a wannan rana dan an riga an zo ranar wani tunani ba ya da amfani ka tuna ne kuma ka yi me tunda amfanin tunowa in ka yi barna ka samu ranar lokaci da gyara yanzu ko babu shi tunda an zo farfajiyar. kenan يقول يا ليتني قدمت لحياتي ذاك الزمن يا ليتني يا كيتونا ina ma a ce kaddamtu na aikata kaza cikin ayyukan alkhairi li hayati domin rayuwata ta yau wannan mutum zai wannan cizon yatsa da dana ne saboda sakaci da yake yau mai abdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani tattabtu ma rasul sabila يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان بالإنسان خليلا سنة كثيرا yana cewa ina shirya tare da manzon ina ma ban ba a matsayin kawai na tsaya na take ta akan manzon Allah shine daɗi na domin khalil wanda zaka so son na karshe irin son da baka iya saba masa yanzu za a ga wani koda yana son manzon Allah amma baya masa so na gaske dan bai wa ka samu musulmin da baya son Allah amma ga yana son ka amma baya masa so na gololuwa son da ya fi son waliyan sa ko shi sa sama da manzon Allah in za ka gane haka manzon Allah ce kaza shehin ya in ya yi manzon Allah to ya riki manzon Allah a matsayin mai khalil in ko ya bi wannan shehin dan saboda maganar sa ta manzon Allah sun ci karo sai ya bi shehin ya kyara ta manzon Allah to ya riki mai wannan ne a matsayin mai khalil to sai mutum ya zo yana da na sani ya laifa ni ya kai na ina ma a ce lam attakhir fulanan bal riqwa na ba khalilan a matsayin badadi don badadi shine wanda kake wa so na karshe wanda da shi sai baya kaga ita ce matsalar da mutane suke ciki kai ta magana da su ba ka ji ka faɗa su ke ko kuma malaman ka faɗa ka ce za ko malamin bid'a kuma zo ya kire ka ka ce abu manzo Allah cikin dai sunan ce to duk komai sai da hadisi ne cikin girman Allah wanda ya faɗa haka yana tarowa manzo Allah tare mabiya ne ko yana kore su yana nufin ba dole sai kuma manzo Allah ba ba ce dole sai da hadisi ma'ana ba dole sai kama manzo Allah ba sai ka bi wanda ka dama ka san ba wanda ba karin rabin halaka bane ba karin rabin halaka bane Allah ya da to wannan shi shine takaicin da mutum zai yi yana cewa ya lati ne kaddan fili hayati Allah ya يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي فيومئذ أولنا لنا وترانا كنيسة إذن din nan fana koma ne zuwa ga iz kalla iza دكا ardu kaga kenan fa yawma iddu katil ardu dakkan dakkan wa da'a rabbuka wal malaku saffan saffan wa ji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al insanu anna lahu dhikra yaqul la laitani qaddamtu li hayati yawma iz ya'dhu ta'rifu kullu hadhihi al hawadith ranar da duk waɗannan ababen da kaji an ambata za su faru to a wannan ranar ku la yu'adhibu azabahu ahad ba mai azaba irin azabar Allah wala yusiku wasaqahu ahad ba mai tsauri irin saurin Allah wannan ranar da za a nake kasa wannan rana da ubangiji zai zo da mala'iku su huso wannan rana da za a zo da jahannama kaga jahannama ma ta halitta ce da za a dauro ta a tawo da ita kamar yadda hadisi nuna cikin sahihu muslim mala'iku dubu saba'in na janye da ita kaga ba karamin abu ne ba wai mala'iku dubu saba'in ba ma'ana wannan a jikin linzami ɗaya tana da linzami ɗai ɗai ɗai har guda dubu saba'in jikin kowane linzami ko mala'ika dubu saba'in ke jirgin da ita ba karamar halitta ba ce ba ke ya ayyatu ya kode ya ayyatu an-nafs al-mutma'inna haka ne ko ubangiji ta'ala ce ya ayyatu an-nafs al-mutma'inna ya ce rai wadda take al-mutma'inna na tsatsiya rai na tsatsiya ita ce rai mai imani domin rai mai imani ke ke samun nasuwa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah kenan idan kace ayyatuha an-nafsul mutma'inna yani ayyatuha an-nafsul musaddiqa ayyatuha an-nafsul mu'mina ayyatuha an-nafsul ta'i'atu lillahi wa rasulihi ya ke rai na tsatsiya wanda take kan imani wanda take kan tafarki na shari'a wannan za a kira dukkan wani ran mummuni da wannan lamiri irzi ila rabbiki koma zuwa ga ubangijinki radiyatan mardiya rafiya kina mai yarda da abin da ubangiji ta ala ya baki na sakamako mardiya ke kuma kina a bar yarda dangane da abin da kika gabatar na aiki fadkhuli fi ibadi je ki shiga cikin bayina wadkhuli jannati je ki shiga cikin aljannata Allah ta mu cikin waɗanda za a fara Allah ta mu cikin waɗanda za a fara abinda muka fara daidai Allah ya kawo da wanda muke kuskure kuma